حصل هناك من السهو والسجود سواء كان قبليا أو بعديا ينقله إلينا الصحابة رضوان الله عليهم bamu gushe ba muna cikin masallacin annabi ga mu yanzu a madina a masallacin annabi yadda manzon Allah yake sallah sahau ya samu ya faru ya yi shine sahabbai suka ciro suka kawo mana suke ba mu labari ga abin da ya faru ga yadda manzon Allah ya yanzu muna cikin sujudu sahau قال وحدثني محمد بن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته سيدنا أبو سعيد الخدري الله يكرم سدايتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا شك أحدكم في صلاته in ɗayanku ya ya shakka a cikin sallarsa falam ya kam salla zai sani ba nawa ya salla ne ya yi salla raka'a nawa yake raka'a ta nawa yake ta ɗaya ce ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu salasan am arba'an raka'a ta uku ce ko ta hudu falyasrahi shakka wal yabni ala ya manzo Allah ce sai ya jefar da shakka ya gini akan abin da ya sakankance in kana sallah sai kana shakka raka'a ɗaya ce nake ko raka'a ta biyu ɗaya kini ɗaya shakka wace raka'a ce ya kini wace ce shakka ta ɗaya ce yakini ta biyu ta ce shakka in kana sallah kake shakka raka'a biyu ce ko ta uku raka'a biyu ya yakini raka'a ta uku ta ce shakka in kai shakka raka'a ta uku ce ko ta hudu raka'a uku ce ya yakini raka'a ta hudu ce shakka ya faru mace ya shigo cikinta ta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan riwaya sai ya ce maka yatahi shak ka jefar da shakka din ai in kana shakka raka ta ɗaya ta kake ko ta biyu manzo Allah baka izini ka jefar da ta biyu ka ce babu ita ta ɗaya kake yanzu za ka kawo ta biyu in ta biyu da uku ne ka jefar da uku ɗin raka ta biyu ce yanzu za ka kawo ta uku in tsakanin uku da hudu sai raka'a sai ka jefar da hudun kai gini a kan ta uku ke yanzu za ka kawo ta hudu to in kai haka wannan gobar gwagwarmaya da ya faru tsakanin ka da shi ɗin yaya za ka yi ka gyara tsallar ka wal yabni alamar saikana kuma yasjudu sajdatayni qabla an yusallima sa'annan in ka idan in ka cika sallar kafin kai sallama na ka gama sallah sai kai kabli qabli sa'annan ka sallame fa in ka na salla khamsan in raka'a biyar kai shafa'ana lahu salatan wutiri da kai eh, abinda sujadar rakanuwa da kai ya bar sallah ya zama wutiri kenan ya ke kenan wa in kana falla itmaman li arba'in in kuma daidai wa daida kai shakka ne ya rikitar da kai amma daidai wa daida kake sa'an kai sujadar rakanuwa kana ta tarziman li shaytani sujadar rakanuwa da kai guda biyu su zama kana turka turin turta fa shedan kana kana tada hankalin shedan kana tsaka ma shedan kana kula da shedan saboda manzon Allah ya baka fagili sanda yadda zaka jara sallah yadda zaka kori shedan yadda zaka yi ba shi da rabo a game da sai a cikin sallah mun gane ko to wannan hadisi abin da yake kenan to riwayar da kaza daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da shakka sai su tsara raba shakka gida biyu to za mu zo insha Allah sai a yi bayani قال حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال قال وحدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله عبد الله الله كرم سبايتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم من الله صلى الله عليه وسلم يا صلى قال ابراهيم زاد او نقص manzo Allah da ya sallah sai ya kare ko ya rage riwaya yake wannan shakka daga gare ni take ni ne nake shakka ko kare yayi ko raguwa yayi amma riwayan yadda aka rawaito da lafiyar ta kalau shakka wajen take ko ya ce ya kare ne ko ya ce ya shakka eh ko ya ce ya rage falam falam ma sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama qila lahu fi aka ce da shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahadaka fi salati shay'un man za Allah ya salla an san asbar raka'a bi an san azhar al-asr isharaka a hudu hudu goma raka'a uku to sai manzo Allah ya wata salla su ga ba yadda ake yin ta ba ko yayi tsari ko yare dan kar da wani yake ya manzon Allah wani abu ya faru ne a cikin sallah yau an rage sallah ne ko an yi ƙari tambayar da kai ce hala sai manzon Allah ya ce wa ma zaka me ya faru menene قالوا صليت كذا وكذا تسكت في أي أن صلى لي كذا وكذا وأي رجل وأي قال قالت فصنع رجلين sai manzo Allah ya kafa kunta masu daraja ya sake zama zaman sallah ke zama danya ke nan ko wastaqbala al-qiblata ya fuskanci al-qibla sajada sajda sayyi sai sujada guda biyu dan ya jara sallah akan haka kari aka yi koran ya kari aka yi saboda mai eh? mai sai ce hujjar cewa wannan turan ƙari aka yi saboda ya yi badi eh? da rage ne sai ya cika da rage ne sai ya cika su ne sujada to akwai rage na ba a cika inda in an ce tafiya ta farko ya bari fa Eh? to sun سلم صلى sun sallame sun ma'akbala alaina bi wajhihi da manzo Allah ya yi ko da ke wannan ifan ba yadda za a yi ta sai ba a jikin da an riga an ne da ake ana cikin sallah ne suka faɗa sai a kalli ko da amma an an riga an babu yadda za a yi maka biyu ba a ne ta wa a rage aka ko kwari a kai mun ko da manzo Allah ya gama sai ya fuskanto su da fuskar mai albarka mai girma mai daraja mai haske fa qala sai ce innahu cewa shi yadda al'amarin yake dalilin sha'ani kenan ai yadda al'amarin yake faru a cikin الصلاة شيء أنبأتكم به أي دا وانا أبني فارو أجل صلى الله عليه وسلم دا جبريل يقول سيئو إنما أنا بشر إنما أداة حصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي وعما أداه إنما أداة حصر أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا أنا بشر خبر للمبتدا إن الأمر يجي أي مسلم ما مسلم أنا بشر أنت كما تنسون نعم، إنما أنت nakan yi mantuwa kamar yadda kuka yi mantuwa fa idza nasitu manta inna man taqtina min wa idza shakka haduku in ɗayan ku yayi shakka a cikin sallah fi salatihi a cikin sallarsa ba ya nufi abin da yake gani shine daidai falin summa alaihi ya cika sallarsa akan abin da yake gani shi ne daidai din summa liyaftu sajdatayni sa'an ya guda biyu wancan hadisin yake in mutum ya shakka ya yi gini kan gini wannan hadisin yake kuma Allah ce in mutum ya shakka far ya taharra sawaba fa ulai ka ta taharrau rashada ay kasadu rashada kirdadi ne tunani ya zaban makansa abin da yake gani shine daidai ya cika sallar a kan haka sa'annan ya yi sujjada guda biyu ثم يسجد ثم ليسجد سجدتين ba a ce kabli ba ba a ce ba ba aka ce sujjada guda biyu to wa'annan hadisai guda biyu yaya zamu yi da su duka sahihai ne wancan hadisi ce falyabni ala masana ya gina kan abin da ya tsankace na ko yace falyataharra ba ya nufi abin da ma'ana falyabni ala masana mun ba da labarai bayani kana shakka aiki ko biyu jefar da biyu din sai sai ka cika a kan haka za ka sallaka sai sujada wannan hadisi kuma yace in kana shakka ɗaya ce ko biyu biyu ce ko uku uku ce ko hudu falyataharra sawaba kai kokari ka gano makanka ko ɗaya ce ko biyu ko uku ko hudu ka gina sallanka ka ka cika sallanka kan haka ka yi sujada wannan ya ce ka gini a kan ya ne wannan ita gaban makanka to ya za a yi kenan ha eh kusar ma'ana da ne a kai ma kusar kace ba ce ma'ana da ba eh, ma'ana da ne ba ba da ne wannan yake kai ji kan shi umurni aka a kan haka kana shakka ɗaya ne ko biyu maza Allah ta jefa da biyu kai ji ne ta nan kuma yake ya baka dama kana shakka ɗaya ne ko biyu kai kokari ka gano makanka in ka in ka tabbas in ka gano makanka cewa ɗaya ne ɗaya ce sai ka tafi akan haka in ka gano makanka biyu ne sai ka tafi akan haka ya za a ce ɗaya ne eh ah, kai gini ai kai gini akan abin da ka gano sai kuma manzo Allah sai kai gini akan abin da ka takalkalce aha to wannan hadisai sun ke raba sun ke raba mulki shakka ta kashi biyu shakka babba da shakka karama shakka babba da shakka karami ko rufe zakara su zakara ya su eh. haka kowa ta jin manyan malamai suna mai da namiji mai da har kowa ne hausa ke da zai karfin kowa ba ka da zafi galiba in kana karatu abinda kake karantawa sai ba ka abinda za ka fita da hausa sai ba ka ko abin da karanta zai baka namiji a hausa din ka baki na mace to shi yasa eh, in kace ce zaka kai tunanin wannan sai aka samu gosulo tafiya ake yi ko shakka ya kasu ce ko ta kasu eh ta su zawa annabi ne ko mace eh ah. shi kenan kokonto shi kenan kokonto ai ba shakka shi ko to kokonto ya kasu kashi biyu ko kokonto ta kasu akwai kokonto wanda yake na da tsanani kana kwalla sai ka rikici raka a ta ɗauke ko biyu ba za ka tsaya awa ɗaya cikin sallan ba za ka yi ganowa ba da sai ka yi aiki da wancan hadisin fal yadda alamar sai kan kokonto kuma karami wanda ke ba shi da tsanani aiki ko biyu biyu ce ko uku da za ka tina ne kan website ka ta ko ko a ta biyu ce to in kokanton bai tsanani bai nisa ba ƙarami ne za ka iya ganowa in ka gano ma kanka to shi ma sai kai sujjadan ba a wancan in kai gini akan yaki sai kai sujjadan kabli a nan in ka kirgaro kai kokari kai ka gano da kanka ba gini kai akan yaki ba sai kai sujjadan ba tare da cewa a can din inda aka ce kai sujjadan kabli in kai ba bi sallah ta yi nan da aka ce kai ba daidai kai su zan kabli sujada ta yi duk inda aka ce kai su zuwa kabli in kai ba abi sallah ta yi in kai kabli sallah ta yi duk inda aka ce ba kabli za ka yi in kai ba abi sallah ta yi in kai kabli sallah ta yi malamai ne suka kari juna ilimi iya suka ce duk sujada za a yi ta ne kabli ne ko ba ne zaman suka ce duk sujada za a yi ne kabli a hana suka ce duk sujada duk yadda rabban ya sama ka ba abi za ka yi mun gane ko to sai malikiya suka ce a'a in kari kai kai ba'di in rage kai kai sabbi mas'ala ta uku kenan imamu ahmad sai ce inda sahau rabban ya samu manzon Allah ya kabli in ya same ka sai kai kabli inda ya samu manzon Allah ya baɗi ya sami sai kai baɗi abinda ya wannan ci wannan abinda bai manzon Allah bai bai manzon Allah bai kabli ba ko ba ya bada shawara ko ko a'a kai baro maka in ka gana ma kai kabli in ka gana ma kai baɗi in sallah tare da cewa dukkan su malaman sun yi ijma'i cewa wanda yake sujada duk baɗi ake yi in ka mai da sujada duk kabri ne sai ce sallar ka ta yi ka Allah ki ma albarka wanda yake duk sujada baɗi za a yi in ka ce kai duk sujada kabri za a ce ki ka sallar ka ta yi Allah ki ma albarka wanda yake in kai ƙari kai baɗi in kai ragi kai kabri sai ce in ka sa kai sallar ka ta yi mun gane ku kada ka je limamin gon kuna sallah ya yi rabkan nuwa kai kana ganin ka karanta sallah hallari ne ko karanta menene an ce kai ka bi sai ba di shikenan sai a kunya tashi ya shekara 50 shekara 20 yana muku sallah ba kuskure ran da ya kuskure ran za a kunya tashi ma'ana duk inda rabkan nuwa ya kama ilimin ya kalli sallah ta yi iya baɗi sallah ta yi sawa'an ya saba fahimtar ko bai saba ba mun gane ko <clears throat> a kan haka ko to ya kasu rashi nawa kenan mai tsanani babba da karami in babban kokonto ne ko shakka to sai kai gini a kan yaki gan ba za ka iya ganowa ba nan ce maka akai falyataharra sawaba ai falyaqsid sawaba ka kirdadi ko ka niki abin da kake gani shine daidai akan haka ba lalle ne kai gini kan ɗaya ba sai kai kana ganin to ai a biyu ne ma in kai gini akan haka za ka yi da ka yi sallar kaji ko ba dai sallah ta yi mun gane ko akan haka shakka ya kasu ko ka su kashi biyu babba da karama ko babba da karami in babban shakka ce ko babban shakka ne sai ka yi gini a kan abin da ka shakka ce sai ka yi kabli in karamin shakka ce ko karamin shakka ne sai ka yi zaka kirzadi a da zai gani shi ne daidai sai ka yi ba'adi in ka aka sa kabli ko ba'adi sallah ta yi mun fahimci ka sujjar da rabbanwa yanzu ba za a samu shi sujjar da rabbanwa to sai mu tabbata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantar da shi ban ji ba ba eh. ah, ba yi kuma sallah ka yace idza shakka ahadukum falam yadri kam salla falyabni ala mastaykana in ba hadisin ya raba shakka gida ba a dole ne ka ji kan ala mastaykana sai kuma zai ce in dan ku ya shakka ya kirga duka abin da yake gani shine daidai nan wa yake kai gini kan yakini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan wa ya baka dama kuma yace ka zaba maka kanka shine to shine ya raba shakka gida biyu ne eh. ne eh. me ya shakka mai wahami ne shakka ne wahami mhm. ba shakka nan ba shakka shi ne abu biyu su faru maka ka kasarin jayar da daya wannan ne ko wannan ne ka kasarin jayar da daya ka kai shakka ke duk sa'an da yi tunani kace a a ai kaza ne to zato kenan bai kai yake ne wanda aka rinjayar da wani akan ne wahami matakai uku shakka zannu wahamu a shakku huwa الشك هو استواء kai القضية wannan raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu ka kasarin jayar da sai ɗaya ce ko biyu ba yadda za a yi kake to kana shakka kenan lokacin da ɗaya da biyu duk sun zo daidai a wajen to Bannin kuma shine shakka karama ko karami da muka ce har ya taharra sawaba kai shakka raka'a ɗaya ce ko biyu amma kana iya rinjayar da a'a ta biyu ce ko ko a'a ta ɗaya ce to zato ce shine karamar shakka ko karamin shakka eh har yanzu zato ne bai kai yake ne eh قال وحد قال حدثنا هو أبو كريب قال حدثنا ابن بشر وحول السند قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسأر عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية بن بشر فلينظر أحلى أحرى ذلك للصواب وأن كرمر شكا هو كرمي شكا جنتي فلينظر أحرى ذلك للصواب في الكليه غني ونيني يبدأ تيوا ɗaya ce ko nan an baka an baka izini kenan ba a kayyade ka da cewa ba a kayyade ka da cewa lallai sai ka yi kai yake ne aka ce ka bi ka duba ka gani wanne ne kake gani shi ne daidai in ka gano ɗaya ne ɗaya da shi kenan in ka gano biyu ne shi ɗaya da shi kenan mun gane ko wa fi riwayati wasi'in falyataharra thawaba أي فليتحرى فأولئك rashada ai أي فأولئك قصدوا rashada. الصواب قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد وقال منصور فلينظر أحلى أحرى ذلك للصواب قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب ya nufi wanda ake gani shine daidai hukunci ya sha banban da na farko kenan ko ko dai ko dai ɗaya ne ya sha banban قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد عن منصور باسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا إتي وسلانا من ذنب الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا من ذنب الله صلى الظهر سيرك أبير من ذنب الله صلى الله عليه وسلم يرك أبير فلما سلم بيسمى لكل قيل له سيأتفر أو أكتب من ذنب الله صلى الله عليه وسلم أزيد في الصلاة sallar azhar yanzu ka zama raka'a biyar ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa ma zaga sai ce me ya faru ne yaya aka yi menene qalu sai suka ce sallaita khamsan suka ce ai raka'a biyar aka yi fasajjada sajjadataini sai manzo Allah ya sujjada guda biyu sujjada rafkanuwa ya gyara sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba bayan ayi magana ko قال وحدثنا ابن وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسا إتياي صلى في صلى ركعة الظهر صلى ركعة الظهر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللف له قال حدثنا جرير عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم ابن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا wata rana alkama almajirin abdullahi dan mas'ud alkama tabi'i ne yana cikin manyan almajiran ibn mas'ud shi ya sallar azhar wata rana shi ma sai ya manta ya raka'a biyar falamma sallama dai sallame qala alqawm sai jama'a suka ce ya aba shiblin sai suka kawo alkunya ya kai abu shiblin har sallaita khamsan tabbas kai sallar raka'a biyar qala kalla yace a'a ma fa a a raka hudu nai kan bala da yi kayar ka biyar kala wa kurku fi nahiyatin qaumi mai riwaya yake ina jefe a cikin jama'a wa ana gulamu ni kuma dan yaro ne karami fa kunti sai nace bala haka al'amari yake salla raka biyar kad sallai a kamsa tabbas kai salla raka biyar kala li wa anta aidan akai an yaro ya a'awar ya kai a'awar ko jikarsa ne ko dan kanin ne ko dan dan gida ne da yaro ne dai za ka yi ce jikarsa ko yaro ne za ka yi ce mishi ko menene ya kai a'awar ya kai mishi ka za ka yi idan har kai ma ya a'awar kuru za haka za ka faɗa قال kai نعم سنتي إيه ركعة بيار أكي كما تبت sai ya juyo فسجد سجدتين سجد ركعة ثم سلم فأنا يسلم ثم قال فأنا سيتي قال عبد الله alkama na ya yi sallah raka a biyar wanda ya tana sabi wanda ya tana masa har dan yaro karen ya tana masa da ya tabbatar da haka ne sai ya juyo ya fuskanci alkamila ya natsu ya yi sujadar rafanuwa sannan sai ce malami na shehu na abdullahi dan mas'ud ya ce صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وترى من الله صلى الله عليه وسلم يا من صلى بير فلما انفتل كما الله بير توشوش القوم بينهم da kai gumi تلك يا مزون الله صلى الله عليه وسلم هل زيل في الصلاة أي قال إني أصلى أظهر يو كذا مبير بقى يو صلى أظهر بير كينا قال لا ليتي آآ قالوا فإنك قد صليت خمسا قالوا تفتتي فإنك لليك قد قد صليت خمسا قال الله صلى فانقتل إيه بيوتك ثم سجد سجدتين فأنا يسجد غدابي ثم سلم فأنا يسلم ثم قال فأنا سيتي إنما أنا بشر مثلكم إنما أداة حقري أنا ضمير المرفق مبتدا بشر خبر مبتدا مثلكم إتني مثلني كمان وهل المثلية تقتضي المساواة في جميع النواحي؟ هل المثلية تقتضي

kenan in kun mai kiran sallah na kiran sallah ku faɗi misla ma ya kulu kamar yadda yake faɗa shi ke nan da nan ya yi Allahu Akbar ya da masallacin su kama Allahu Akbar ya ake a ce almusliya la ta sawi min zai inna da ni kira sallah zai kira sallah kowa ya daga murya kima ayi manzo Allah ya ce fa kulu misla ma ya kulu za ta kanka ya faɗa ai kuma zama ladan na yi ko kowa na yi abin da misla ma ya kure shi amma kowa fil izma Allahu akbar ya daga muryarsa ka daga muryarsa kai misla ma ya kure ko baka yi ba ka dace da shi a cikin dukkan sufofin to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne kaman a cikin cewa ni mutum ne ba mala'ika ba suke mutane amma ya ko mutane kowa ya san kowa ko kalli hulaka kalli hula wani kalli ka kalli kalli ka kalli wani kalli mota kalli wani sai yana mota wani sai natwa wani sai kirki wani sai takalmi wani takalmi ma ya dinke ba ba haka bane Allah wa ta sarki tilkar rusul ba ba'dahum ala منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ba kai fada ba to shi yasa duk sa'an da kace inna ma ana basharun mislukum lalle manzon Allah mutum ne kaman mutane ba mala'ika bane ba aljani bane ba bishiya bane ba daba ko mutum ne kaman mutane ɗan adam amma ai ko mutane ko gida ɗaya ba inna ma ana basharun mislukum an sa kama tansauna na nakan yi mantuwa kaman yadda kuka yi mantuwa wa zada ibn numair fi hadithihi fa idza nasiya ahadukum in aya ya manta falyasjud sajdatayn ya yasjada guda biyu ba a ce qabli ko ba adi ba amma nan ba adi kenan kuma dole ne ya zama ba adi din don sai da aka idar da sallah cikin aka tuna cewa an samu rafkanuwa to za a yi sujada sai a sai an koma da sallan kuma a zo a san kabiri ko ba je tabbas wannan dole ne ya zama ba mun gane ko wa aun sallami al-kufi قال بكر الناشلي عن عبد الرحمن بن عن عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا في وترانا منزل الله يا من صلى غدا بيار ركعه بيار فقلنا فيمكتي يا رسول الله يا منزل الله صلى الله عليه وسلم ازيد في الصلاه اي قال لي اكفي صلاه اليوم قال وما ذا يجي ما قالوا صليت خمسا تلك في كيف الله بيار ركع بيار قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تلقون ثم سجد سجدتين فهوى Mm-hmm. saboda ba limanin ku ba zai yi malaka jibiru da zai ce mai yau sallah ta zama biyar ba sai sa suka ce ari aka yi limanin kuma za a yi kara masa sallah manzon Allah rayuwarsa cikin rayuwarsa har yabar duniya komai na iya canza sai sa ai sun san su ce da fi salat tambaya kai ai kai ne a cikin sallah to kai limanin ka za a ce mishi da fi salat eh wata kila ba su da yakini ne sai قال هذا الحديث مما يستشكل ظاهره مما يستشكل ظاهره إذا إيه ظاهر وأن حديث ينا الإشكالي فقط فوق لأن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقص قبل أن يسجد الإسلام ثم بعد أن قاله سجد للصهوي ثم مغنى haka ne مغنى يسن حقا يا كما أكسي قبل magana ma'ana ba gama ba idan da sallah ba to kuma an yi maganganu manzo Allah ta da wannan ya faɗa me ke hukunci haka ومتى ذكر ذلك فالحكم انه يزور ولا يتكلم yace duk sa'an da aka tana cewa ai ai kare ne ko ai rajin ba za a yi magana ba kika sallah za a yi sai ai sujjada wala ya ati bi munafiqin li salati a zauna kuma ana tattaunawa kuma ai ai abin da yake cikin sallah ke wa yujabu an hadha al-ishtal bi thalathati ajuba yace wannan bayan manzo Allah ya tabbatar da cewa sallah ba an rage ko ai kare kuma sai da aka tattauna da ana tabbatarwa babu wata magana da za a yi sai a gyara sallah in aka yi wata magana kuma an fita cikin sallah kamar sallah ta ɓace ce to sai suka ce wannan mushkilar ɗayan abu uku shi zai warware shi na farko anna kamma anna kamma huna thumma huna laysat li haqiqati tartib yake thumma ba ta nuna tartibi ne sai da ya tambaye su sai da aka fada sai da ya kaza sa'an ya sujjada suka ce baya nuna tartibi sai ta yi sai da ya sujjada رب كانوا عكا دم عكا صلى رسالة فأنا عكا سمي عكا التوبة انت جوابي لطرقوشنا وإنما هي لعقد جملة على جملة وليس معناه أن التحول والسجود كان بعد الكلام بل إنما كان قبله مفهوم؟ ولما يغير هذا التعويل أبنك يكرف وانا مفسر تأويل الأكي أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا بهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ita wancan riwaya da aka san an yi kari ko an rage sai da aka gyara sallar aka sallame sa'an aka shiga da taunawa ko ai kari ne ko ba ai kari ba wannan magana za ta shiga eh bayan an yi gyara tabbas ba ai kari da ke cikin sallah to ya kuma za ta tambaya an yi kari ne ko ba yi kari ba eh قال وما قالوا صليت كذا وكذا فصنع رجليه واستقبل القبلة فسجد السجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه وقال إنه لو حدث في صلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتهرى الصواب وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وهذه الرواية صريحة في أن التحول والسجود قبل الكلام من ذلك فتهمل الثانية عليها جمعا بين الروايتين وحمل الثانية على الأولى أولى من أصله لأن الأولى على وفق القواعد الجواب الثاني جواب نبي أن أن يكون هذا قبل تهريم الكلام في الصلاة تأويل نبي wannan magana da aka yi kafin a gyara sallah wannan matsala ta faru ne kafin a haramta a hana magana a cikin sallah ya fi daɗi ya fi kusan dacewa ko alfani annahu wa in takallama amidan ba'da salami la yadurruhu zalika wa yazkudu ba'dahu lis-sahwi wa hadha ala ahadi wajhani ashabina mafhum in ya mutu kafin shekara kuma قال وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسير عن العامش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص من ظن الله يا صلى سيكاري كويرك قال إبراهيم والوهم مني إبراهيم من رواية وأنه وهم من الزريني ƙari aka korai faƙila ya rasu lallahi sai aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zida fi salati an ƙara wani abu ne a cikin sallah fa kana ce inna ma ana basharun mithlukum an sa kama tan sauna fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalisun thumma tahawwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sajada sajdataini قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية وهو السند قال وحدثنا, وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام إذن الله يا سجد ربك النواب نبي باين سلم كما دمكنا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال عن ظهور سيدنا عبد الله المسؤول الله كرم قدايتي صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ترى من الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص وياي قاري وياي رجل قال إبراهيم وأيم الله من رواية نار إلى الله ma ja a ka illa min kibali wannan shakka daga wuri na take qala fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahadatha fi salati shay'un wani abu ya faru ne a cikin sallah fa qala la manzo Allah ce a a qala fa qulna lahu annabi sana'a sai muka fada manzo Allah abin da ya faru fa qala sai idza zada ar-rajulu aw naqata zai manzo Allah in mutum yana cikin sallah yayi kari ko yayi rage yayi sujada guda sai sujada biyu kun kala kun masajada sajda sai sa'annan yayi sujada guda biyu qala hadathani amru bin naqid wa zuhair jami'an an ibn uyayna qala amru hadathana sufyan bin uyayna qala hadathana ayyub qala سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر أبو هريرة يقول وترانا ما قال الله صلى الله عليه وسلم يمنا صلى الظهر كل عصر الظهر ركعة هدو نكي العصر ركعة هدو نكي من قال الله يمنا كو الظهر كل عصر فسلم في ركعتين لما قال الله ركعة بيوزونا يتيا شيء سلمي sai sashe shiga gida sai sashe kama hanya ثم أتى jiz'an fi qiblatil masjid fastanada ilaiha mubdaban da ya sallame raka'a biyu sai ya zo ya je gabashin masallaci a kwanin kututu ne wani sai ya je ya dogara a kan hafi ya tokara ya dogara a sai yana nuna akwai ɓacin zai. manzo Allah dai baya jin daɗi akwai wani abu da ya faru amma har yanzu abin bai bayyana haka dai rai ke ɓaci a ɓaci amma yana dogara a kan wannan kututu ne wasu kaumi abubakar wa umar أتكين جماعة القوم يطلق على الرجال لا على النساء لماذا تطلق لغة القوم على الرجال لا على النساء ولا نساء من نساء في أي هذا أي سؤال أخذك أبيك مية صاحب للقوامة لأنهم هم الذين يقومون بتدبير الأمور دخولا وخروجا أما النساء فأمورهم جميعا مبنية على الفكر جاء القوم ذهب القوم قوم قوم قوم لأنهم الذين يقوم الرجال قوامون على النساء هم الذين يقومون بطلب الأرزاق بكل شيء أما النساء فأمورهن فأمورهن مبنية على الفكر النساء ما معنى النساء النساء ها ما معنى النساء ربا النسيئة ما معنى النساء ها ها آه. الأنس مو النساء دبر الأنس هذا الأنس هو اللي كنا ربا الفضل وربا النسيئة إنما النسيء زيادة في الكفر ما معنى إنما النسيء جارة في الكفر jinkir ɗaya ina ba na jinkirtarwa a koma da su ba a shigar da su gida a saboda al'amarin su ana gina shi ne kan sutura da mace da kuɗi da al'aura maganin su goya suturce su sutura da mace da kuɗi da al'aura dokokin su ana koyi su ake ko ɗaki da kuma ta ku ɗari kuna amince ɗari ɗari ba za ɗan da kaji sai kowa ko ma da ko ma kuɗi in kana kirga shi duk wanda sai ka ba haka da shi ya sa da da al'aura da kuɗi maganin su koye su su ake ba a fitar har aka fitar da su aka bayyana cikin aikata ba haka bane wa fil qaumi abubakar wa umar a cikin jama'ar da ke cikin masallaci akwai abubakar da umar a yan boko suna cewa to dan me za a ce mace ce ta a cikin ta sai a lullubi sai a menene wata wata kasur kuma da fitacciyar dan bugu yar boko ta kware cikin bugu ta rike makamai da menene sai tana cewa ya za a ita ta fahimci ya za a yi haka sai na ce duk abin da ke da shi a gida mai tsada gwal ko abubu mai tsada ya ke da shi jefar da shi ne farfar ya kuma suke a ɓoye shi ake ke saboda tsadan ku a suke a ɓoye ba wai wula sun ke eh. za a fahimta ko ba za a fahimta kace da gwal da gwalagwalan ki a gida da abubu wani abu mai tsada jefar da shi ke farfar ya ko ko ɓoye shi ake ai duk abu mai tsada ɓoye shi ake ke saboda tsadan ku a suke a ɓoye mutum bai isa ya kalle ki ba sai ya biya da daki ya yi salatin annabi في نونا من في من في من وتشرع هذا تبعك درجة من بالمثال يصدق وجه القوم أبو بكر وعمر أو النبلة أقول سيدنا أبو بكر أقول سيدنا عمر من ذا الله يرتع أجو أبو كل عصر يسلمي فهابا أن يتكلم في قرجين من ذا الله يهانا مجرد وأكيد من ذا الله مجرد يرتع أجو أكيد وأكيد kò sí ni. shi nan aka tsara a yi tsara ta zama raka a zahar ta zama raka a biyu ba sai murna ba a yi kusura ce za a kusura ce fara yau raka a biyu ce bin ɗaya ma'ana daga yanzu a zahar ta zama raka a biyu fa kama zuriya daini fa kala sai wani mutum ce sahabi ana ce da shi zuriya daini hannunsa kai ya fi kai tsawo sai ana ce da shi zuriya daini zuriya daini sai tashi sai na maza sai ce sai ta maza sai ce wa kala ya rasulallahi haka ta san mutumin ya zama balarabe ko yaji ya rasulullahi a kusirar da salat amnati daga yau suna azhar ko la ta ramo raka a biyu ko kuma mantuwa kai kai tsaye فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا ya haka, يحكى يحكى فقال ما يكون في اليدين me wannan yake faɗa ne yanzu suka samu dama faru sadaka ai gaskiya ya fada ai raka'a biyu akai sallama ai raka'a biyu akai ai raka'a biyu bil kowa samu dama ya magana ba manzo Allah ba dama ba amma lokacin kowa ya tsiffa kufa aswa kowa yana jin abu a cikin ransa amma wa yake da kwarjin manzo Allah wa zai قالوا صدقة لم تصلي إلا ركعتين في جسيا فركعة بيو أكي أكسلمي فصلى ركعتين سيما صدقة الصديق عن عمران بن حسين أنه قال وسلم جوا أن حديث له يكوى أنت أيني دهيا أتين سجل ربنا ثم كذا ثم كذا ثم cikin imanin ka ne yaro kada ka tana batun a a'a cikin manzo Allah ne ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi shi ke nake ga Allah abin da ya faru ne sai dan ne yake zuwa yana sai ja hankalin ka to dama an ce farawo in ku ga zuciya ga gida da zuciya ga ka ga kan goda kuma sai bibi ina zai shiga to ka tabbatar da cewa kana da kana da kaske imani ne kisa shi dan ya sallama ido akan kai na tafiya da mun gane ko kada limamin da ke ji wurin da azhar da wurin sanuwa ko ko ko liman makarar su ta kare ko ne ne da a'a babu ba yadda za a yi sai ko ne ke ran sanuwa tunda manzo Allah ya ran sanuwa ya yi sallah raka a cikin ne ya yi sallah raka a biyar da gaban hudu ya yi sallah to manzo Allah sallallahu da wasallam saboda ka koya iya kada ka ji ɓaci rai in rabtar nuwa sale ka ka ce ko imanin ka ne ragu ko yaya yanzu ko wasanni ya ce sun ka ne a'a tunda ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama sahaba da zaka من ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عن عن مالك بن انس عن داوود بن الحسين عن ابي سفيان عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريره يقول ناجي ابو هريره ولا سألت صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر سن يتي كو الظهر كو العصر من يتي سن العصر سن أي إجمالي من أي تفسير سن أي إبهام من أي أي مكان فسلم في ركعتين لما زعل صلى الله عليه وسلم وأنا صلى العصر لركعة في سلم فقام ذو يدين ذو يدين شيري أنا في سنة القرباء ابن عمرو وقال قلت أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت إذا رمز الله صلى هذا من قصر مين أزهر الأثر هذا من كيف من شواطين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن كل ذلك لم يكن بناء على ما أستيقظ على ما أستيقظ كما قال كل ذلك لم يكن إنما أنا كل ذلك لم يكن Eh? in aka ce kullu zalika lam yakun ai rage da duk ba su hadu kasance ba ma'ana ɗaya ne ko a zalika a a ba a yi sallah ba kuma ban ba akwai lafi بعد صلى الله عليه من تابع فقال قلت قد كان بعض ذلك لما قال صلى الله عليه كل ذلك لم يكن يقول وقال يقول بلى إن بعض ذلك قد كان يقول أي أين وإن أبو وصدق يعبد تو أي من تو أقول صلى الله يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وبشر فقد إن بعض ذلك قد كان ثم انزع الله يستنتهي الجماعة فقال شكري حتى بك ذو يديه أبل ذو يديه فلا حكمه فقالوا ذكة نعم يا رسول الله حكمه فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة كما ذا الله تاكي تلك صلى ذكى ركع دي أكسك العصر ركعة خدي ثم سجد سجدتين فأنا كمن ذا الله يسجد أبو وهو ذلك يما زوني بعد التسليم باي باي كاو تعبير صلى الله عليه وسلم ركع سلمي السلام عليكم فانا زي ما قال الله يا رسول جدا بعد ما بالك قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن اسماعيل الخزار الخزار قال حدثنا علي وله بن المبارك ابن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد سلمه قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر. إتي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا صلى ركعة صلى الزهر. ثم سلم قال نسي سلم أكم من توا. فأتاه رجل من بني سليم. سيوانا ما تقول إذا سبيل بني سليم يا فقال سيدي يا رسول الله يا من زعل الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيتها. الرجل صلى الله عليه وسلم وساق الحديث سيكاو حديث كما يدل الى قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال بين انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر ابو هريره يا ان مسلم ان صلى تاريخ من الله صلى الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين ثم جعل الله صلى الله عليه وسلم يسلم الى الركعه دي فقام رجل من بني سليم واقتص الحديث فيصير باق عمرو يتاشي في اكثر حديث كمان بيغباش قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم في ثلاث ركعات. وما روايه عمران بن حسين روايه ابو هريره في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعه ابي سلم لما سلم العصر الى ركعه ركعه اخرى في ركعه سلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات لما جاء الله ركعه اخرى في زوما يتيا في سلم ثم دخل منزله في تاتي كما هن يعيش في كتابه idan gidan manzo Allah yana hari da masallaci ba ne nan biyu ba ne ya sallama ya kama hanya sai ya yi tafiya kan ya gida a'a da jama'a sun sa sai su gida فقام إليه رجل يقال له الإرباط فهو لم يكن في حديث السيدي وجمع الله صلى الله عليه وسلم وكان في يريد طولي فقال يا رسول الله بجا ترى له سميعه في بجا من جعل الله بالله فارو أي لا أثر مكي ثم أي صلى ركع أهو لك صلى يا من جعل الله صلى الله عليه وسلم وخرج غضبان يجل رداءه أنا قرأ من جعل الله من جعل الله يسوء تشي ولا دم يا تلك فلو ده أن رجل الله فارو لك السكرة يسوء أغربكي ma ya tuka mafi tsaya dora yana da aka sa hasan ta hadu da nan har yazo da mutane fa sala sai ce haka da haza gaskiya wannan da abin da fada haka ne abin da fada haka ne قالوا نعم يسكت إيه فصلى ركعة في صلى ركعة ثم سلم فعل سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم sujar ba adi kenan to lokacin da aka sallame sallah ko ne rasa adi ko ba a cika sallah ba aka sallame ni ne kana shi ne ko yana gara a lokacin da ana cikin sallah hukuncin sallah ne saboda mantuwa aka yi sai sa ana kira man ku da kai kabara Allahu akbar sai a gaba sai a cikin sallah to maganganun da aka yi kuma fa sallah ba ta dace ba saboda me eh وهي إذا هو كفاء إذا لمن يسلم يفتح صدر أي أكرمك الله ركعة في أكل في إسم يجي حقا لي يفتح إيه حقا لي أي صلى ركعة في إسم زي أيام يمينين بطين ستة ما دعك إلى هوفاء ها؟ قال حدثنا اسحاق ابراهيم قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحباء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن ابن الحصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة sai daga la'asar ya sallami daga raka'a uku sai sashen shi da aiki da ko gida wa qama rajulun basitul yadayn zul yadayn al-irbatu basitul yadayn magana ake kan mutum daya فقال أقصر في الصلاة يا رسول الله قلت يا الله أنا بصلى لي فخرج مغضبا ثم الله في أسماته يأتي فصل الركعة التي كانت ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتي سهو ثم سلم ya sa na kai abin da bai kaba haka ko akwai gyara ka sai kana ji haka duk sa'an da muka yi karatu na a cikin hausa na kalwar abu ko wata matsala wallahi ina cikin bacci karfe ɗaya zan ci na sai ga karatu ya zama sai ga aika zana sai aika zana sai aika zana wallahi tallahi bai in yana gada in yana in yana za ka ga kana a cikin dare kana cikin bacci za ka farka ka ce da karatun ya zo maka a lokacin za ka san a ce ka za ka tsure ne a ce ka za ka za ka za ka za ka واعلم يوكي تسلي أن حديث ذو اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة التي حديث ذو اليدين الأولى يا سينا تكون كده كارن قائدوجي لقائدوجي الأولى saboda hadisi zuriya dai ne yanzu Allah a rakkar ruwa ta sami shi da samu ba an sallame raka a biyu an sallame raka a uku ba haka bane nan kuma har manzo Allah ya shiga gida har aka tattauna manzo Allah kai kaza ai ce bai ba haka ne da ai tattauna ba duka su sallah ta yi ko ba ta yi ba منها يتينا في فائد من السلطان حديث ذو اليدين جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ان جائزين النبات من أيوة فرص العبادة أما ضمن أغاني سلسلة سورة محابين الذي ثبت على ذاك يعني من لنا الله زي أيكم ملائكة زي أجارة حبيب kamar duk inda manzo Allah ya yi sallama ko akai kari ko akai raguwa ba a gyara abin ba ba a tuna masa ba yace ina mantuwa kamar da suke mantuwa Allah manta ku tuna mu ba haka bane وأنهم لا يقرون عليه وقد تقدمت هذه القاعدة في هذا الباب ومنها في فائدة في فائدة أن الواحد يبدأ شيئا ولا يؤمن بقوله من غير سؤال ولا يؤمن بغيره من غير سؤال بل ذا أي أيدي لأبن يبرا ببا تاربا أن تنبي جماعة من ذلك ومنها إثبات تسكيكي تسكيكي بس أن المثل هذا في لا تناقش قضية وأنت مقتنع بقضية أخرى تناقضها duk sa'an da kake so ka gaskiya kira komai a kwakwalwarka ka zauna gaskiya kake so ka ga hujjojin wannan ka ga hujjojin wannan amma kana son ka tattauna magana tare da cewa kai ka zanci da tsawon maganganun duk sa'an da ka zo lokacin da kai da maganganun ko hujjojin ka za ka karbi don ka Allah wajen ka duk sa'an da ka bi hanyar da maganganu da ba gantu da su ba to an so yin sanar ka bi sai ga ba za ka gantu da su ba yasa ba za a taba samun adalci ba sai ka zama ba ka da inda kake bi ba ka da kungiyanci ba ka da kungiya ba ka da ra'ayi ba ka da gaskiya kake so sai ka kawo waɗannan duka sun fi yasu ka kirga su ɗaya bayan ɗaya har an ce ka kaza to kaza kaza kaza inda ne ne ba ka so shi ba ka gaba da shi balle ka so shi a a a a makauce ko ka ka kana fari a'a abubuwa kake hujjoji kake jin zawa sai ka gama tsaf sai ka ga wannan bangare hujjojin ka tara tsaf to in za ka yi mukarana ai wanka hujjan ka ta isa ka da wani ai wanka hujjan za ta tura wani ai wanka hujja ko da tana da karfi amma bilala ka za ta da karfi kamar wata haka za ka yi har ka kai karfi to sai ka samu abu shi ne sai zama maka aqida ina ma'ana aqida aqida sai da kai amfani da hankalinka ma'ana al-aqd shine a karta ka tsaure a ya tsauri ya ranta kan zai kwanci to sai da kai tunani kai amfani da hankalinka da iliminka har abu zai tabbata a ka ya zama akida kenan to ba zai taba da wasa ya tabbata mun gane ku da ke sa in kana son wani bangare sa na galba ce to ai ina son in san gaskiya ne a cikin wannan matsaloli wa yake da gaskiya har abada ba za ka taba sanin gaskiya ba saboda son zuciya zai tabbata kuma abin da ake so ka yi adalci ake so ka yi mun gane ko adalci ake so a yi kofar zuciya zuwa a faramu a yi adalci adalci shi ne ya kusa da tsakawa tsoron a akwai haka shi yana kusa da mai kuma ba rashin tsoron Allah zalinci ba tsoron Allah ce yasa ba wanda ya taɓa yin ke shi nasara yasa tun da wuri karka fata lokacin tun da wuri karka fata lokacin da tabbatar da cewa abu kaza zalunci ne to ta shi kanka wallahi wallahi da za ka ci nasara hmm. tun kuna dukan muya mutane kuna hanawa da ƙarfi har da zai kasa ana da karfi kuma sai ana ta kai har aka yi kuma kina miki barazana ba za ku sanya ku san cewa lalle ba ku da gaskiya har kuka zo kowa ya gamsu cewa shi kaɗai da isa ya tsaya ya gyara su ba sai an haɗu haɗuwar da take cikin ta gaba kuma a haɗuwar kuma a za ku yi ba za ku san cewa dan Allah ba kin gaskiya ba mutum ne zai ga kansa da suna da tsakani da Allah ba والله المستعان فإن قيل كيف تكلم ذلي غيري والكون وهم بعد في الصلاة فيا أخي يقول يا ريني يتم الجنوب كده مثلا ثم أنا أكتو صلى ثم صلى بتك فقلت أنا ما كنا مكان فجوابه هو غيري أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة لأنهم كانوا مجيدين مثل الصلاة من أربع إلى ركعتين كما يندب تفرقه ولهذا قال أقصرت الصلاة أم نسيت والثاني أن هذا كان كتابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابا وذلك لا يدخل عندنا وعند غيرنا والمسألة مسلوة بذلك وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أومئوا أين نعم. أمر وعلى هذه الرواية ضمير تكلم يسي عفاي رواية بعد ذلك يدي أسعدوه ما يكون ذو يدي وتروا بسين نعم عن مسجد يسكت جئني طيب. الإشارة المسلمة ألا تكون منزلة الكلام الإشارة المسلمة إشارة التي خزم تروى باتا باتا فيها مقايم مجانا لا تباتا سنة ما يسا in an tsayar da shi an ajiye ta matsayin magana ba za ka ɗauki hukuncin magana ba in za ka ɗauki hukuncin magana mai ne hannu ta ɓata sallah ba za ka ɓata ba saboda mai eh. Yau, Eh, to an isharar masina da hafar fi farkon hajjar salam akwai banki tsakanin magana da kuma isharar da ke tsayawa matsayin magana ba haka ba ne? matsala ta aiki mai yaya aka yi hulɗe da suka yi magana kuma sun san ba a yi da tsalla ba matsala ta bai ka in shi كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حول الجماعة وإن لكم لا يجوز ان يصلي رجوع في قدر صلاة إلى حول غيره إماما كان أو مأموما اسم يا أخي من الله يكثر من أبن بيتي جميل جميل يكثر من الجماعة تعالوا كوا fa'ida in liman na sallah abin da ya gani shi ne ba zai bar abin da yake gani ya fi bai bai ko ma ma mun gani ga abin da yake shi ma an yi to ya aka yanzu Allah ya bar abin da yake yin ne har yake kullu zalika lam yasa sa'an ya bari ya koma ya bi maganar namu فجوابه أن النبي صلى الله عليه bi ya tazakkara yake manzo Allah ya tambaye su ne dan ya tuna to da suka faɗa masa sai aiki da magana su ta sai tuna eh sai tuna kenan ko magana ta kare ne mana ya tambaye su ne bayyana ya tuna dan ya ce wa idza nasitu fa zakkirani sai suka tuna masa dan suka tuna masa sai ne sai ya tuna ya yi aiki da yadda ya kiri zane da ya tuna ko ya fari ya kiri zane ya ɗauki abinda ma buka fara ya aiki da shi فلما ذكروه تذكر فعلم فعلم استهفنا عليه لا انه رجع الى مجرد قوله ولو جاز ترك يقين نفسي الى الرجوع الى قول غيره لرجع باليدين فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تستر ولم اسع كيف يتمثل من قاده يتي من الله كنا ويبا يا بر يقين تبر يجي دا اكيد لم يجي بر ابن يقين دو سن يجي مغنى ولي دا زل يا بر يقين دو يجي من الله دا يتي لم تستر ولم اسع ba daga nan gure ran sai kai amma take la bala inna ba'da zalika kan haka a sai in kana kan kini ba za ka yi kini ka zuwa ga sun wani ba to wannan na tabbatar da cewa manzon Allah ya bar abin da ya yi ne ba ya ɗauki maganar mamu ya aiki da shi ko ko tunawa ya yi shi kansa eh da haka tuna masa sai ne in haka tuna maka abu sai ne sai ka tuna amma ka tuna ba shi ke har yanzu magana tana nan kenan in ka tuna shi ke nan aiki da za ka yi da ilimin da ka sani kai aiki ko abin da ka wanda ka wanda ya tuna maka tuna maka ne ina tuna maka ka za ka za ka za ka za ka fu haka ko ya faru yanzu da yakinin ka kai aiki ko da yakinin ka haka ne ko wa fi hadha al-hadith dalilun على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها إذا حديث منا تقول عملك يا أيتي كويا يوا إني تشين صلى لي جار صلى وي بزيبات بزيبات صلى الله manzon Allah ya sallama ya tashi tiriyan tiriyan taki nawa ya shiga gida aka kira shi taki nawa ya dawo yana jan mayafinsa sahabin da ya ji ya yi tafiya ko bai tafiya ba ya yi taki ko goma ko ashirin sa'an ya sake dawowa in ashirin ya yi tafiya ashirin ya dawo sake arba'in kenan duk waɗanda ke ke jirga taku suka ce kare su sake ba haka bane wannan ya yi ashirin ko arba'in ko talatin ko ashirin alal akal bai haka yi sana ba ta ɓace ba yake kama la yusu hal kalamu sahwa kamar yadda in mutum yana sallah sai manta yi magana kana cikin sallah sai ka manta cikin sallah kai sai ka kai ɗauko wannan abu sai kuma suna sallah kake sallah ta ɓace ko tana nan tana nan ko ta ɓace saboda me mantuwa kai ba ka bane وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا أصحهما عند المتولي لا يقبلها لهذا الحديث فإنه ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى الجزء وخرج السرعان يسي وأن وأن استكتب صلى الله عليه وسلم أكون كتبه ba haka zai zo a gyara sallah ba kowa sai ya dawo ba ko ya tsaya inda ke yana fita sai manzo Allah dawo aka ce ai za a gyara sallah sai ya dawo ko ya tsaya inda yake aiki bai faru ba an aiki ko ba yi ba amma ai yi mai akan haka sallah ta yi ko ba ta yi ba وفي رواية wa bana ثم a wata riwaya bayan ya je gida ma sai da جدنا shiga daki sa'an ne sake dawowa mutane su zo suka tuna masa suka dawo tare aka suka sallah sallah ta yi wal wajhu thani wa huwa al mashhur fi al manhaj anna as salata tabtul bi zalika wa hadha mushkil wa ta'wil al hadith sa'ab ila man abtalaha wallahu a'lam in ka fi a'a in ai aiki haka ma ko mantuwa ne sallah ta dace akan haka suka ce to wannan ta'awilin waɗanda suka ce sallah ta ɓace to za su samu wahala yadda za su yi ma wannan hadisi ta'awili duk da gashi mun Allah yayi sahabbai sun yi kuma sallah ta yi ya za ka yi sai ka ce ne sai ka ce lokacin ba hana tafiya bane sai ka ce ba ka da yadda za ka yi to sai ta abin da ya ji maka alheri sai ka yi ma kayya ta hakura da cewa duk abin da aka yi kuskure mantuwa a cikin sallah naka aka gyara sallah ta yi eh ai ba tafiya ce ka fita bakin masallaci ga sai aka dawo za a gyara sallah ba sai ka dawo ba eh hmm. eh ai ba tafiya eh ba daga masallaci suna fita suka fita da wuri an rage sallah an rage sallah sai manzo Allah ce me ya faru sai aka ce ai ga abin da ya faru to shi ke nan manzo Allah ya kabbara ko limamin da yake bayan an sallame ka ji Allahu akbar sai ka tafi sai ka buga Facebook da tafi sai ka san sallah ba ta ba ana gyarawa balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne Thank hmm. <laughs> you. zai sake sallah babu sujudi tilawa an gama sujudi sahu sujadar rabkanuwa kenan cikin bukhari muka ce muka kawo majmu'u ma hufiza anin nabi sallallahu alaihi wasallam da sahu hadisai ne guda biyar ko kuwa makamancin haka haka ibn qayyim hadis inda aka samu duk manzon Allah yayi kaza ya gyara yayi kaza to biyar ne sannan kuma ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza to da aka hada hadisan baki daya malamai suka bi hadisan suka yi nazari suka kai suka kawo suka bincika sai suka ce ai abin da ya fi shi ne duk sujjadar rabkanuwa in ta faru ai kabbi wai suka ce a'a mu abin da muka gano shi ne duk sujjadar rabkanuwa in ta faru ai ba wannan aka fi wannan wannan aka fi wannan tare da cewa waɗanda suka ce duk ai kabli ba su ce wanda suka ce ai ba duk wannan saɓa ke. ba wanda suka mai da duk sujada ba ni ba sai wanda suka kai kabli sallar safa ce ba mun gane ko to sa'an nan imamu malik shine ya tafsiri yace in ƙari ne ai kaza in ragowa ne ai kaza imam ahmad sai zai ƙara tafsiri yace duk inda abu ya samu manzon Allah abin da yayi a wajen sai ayi haka inda babu manzon Allah bai wani abu ya same bai faɗa ba in ka so kai kabli ko ka so kai da tare da cewa ko inda ya kaɗa manzon Allah ya kabli in kai ba dai sallar ta yi daga yanzu kuma za a ji wahala cikin su zai rabu ruwa za a ta jin tsoro liman zai firgi sai kan ai masa dariya kai tsaye limani sai kai tafiyar ka me ka san kayan rabu ruwa ka manta ƙari ne ko raguwa yi tabli ko ba zai sallah ka tayi in sai ma dariya sai ka fesi babu komai ba sani ba ne sun sani za su daina ji maka dariya a wajen na nuna cewa jahilai ne tukuna matsala ɗaya suka sani da san biyu ba sai kuma ka san da su ka san wannan da sai ta in kai dariya ka tona firin kanka ai yayin liman da kaza ya faru sai ya kaza ya ce ai shike nan haba da ka karanta alhamdulillah shike nan la halari tun daga farko awwalu ma yajibu ala al-mukallafi thumma la yarji ilai ko thumma la yaudu ilayhi karshe la lahalari ne ne thumma thumma la yarji ilai ba haka bane min awwalu ma yajibu ala al-mukallafi ila thumma la yarji ilai shike nan jira da zamkan wa zai kai zaman da ta sauran matsaloli sa sauran kaza kaza ina risala ina askari ina kaza kaza azhalu da azhalu da da asabu ina su duk sai ka karanta su sa'annan ka kai har mustafa to sa'annan kuma duk baki ɗaya matsala ɗaya kake maimaita bangare ɗaya ne a cikin ilimi a cikin mazhabin maliki ma bangare ɗaya kake ina sauran manyan manyan malamai daga an ce ashab ya ce kaza wani ya ibnu abdul hakam ya ce kaza wani ya saba maliku wani ya saba kaza wani ya saba kaza كابدو ان مسألة لبس كاثر آه، رفع طبق الأرطاب فيما اقتصفناه من شيوخ المشايخ مما الثاني من شيوخ المشايخ والحطاب من يمين يجيبوا ترى كل المالكية